wannan shine karo na biyu da za ka fita daga jam'iyyar pdp duk da kana cewa a jam'iyyar pdp gidanka ne ba za ka fita gidanka ka ban ma wasu ba wani dalili ya sa ka fita a wannan karin aikuwa a jawabin da na bayar yau na faɗi dalilan da ya sa na sake barin jam'iyyar duk manufofin da muka kafa wannan jam'iyyar da, ita ba ko wanda ake aiwatarwa yau an kafa kwamiti na alex ekweme an kafa kwamiti na general wachuku domin a gyara wannan jam'iyya a dawo da ita kamar yadda take da amma an bi don haka jam'iyyar nan ita ta bar mutane ta bar 'yan najeriya kuma ta bar magoyan bayanta uh, shi yasa na ɗauki wannan mataki waɗansu za su ce da ka ba sabon shugaban jam'iyyar dama ka gani ko zai iya gyara so nawa a wancan karon ma ai sabon shugabanci aka yi aka ce mana za a gyara ba a gyara ba aka zo wancan shugabancin ya tafi wajen shugabanci na uku kenan muke kai amma an kasa zuwa ko ina an kasa yin komai a tunaninka menene ainihin abin da ke damun jam'iyyar pdp ainihin matsalar da take fuskanta shine ya kamata a samu bambanci tsakanin jam'iyya da kuma mulkin ƙasa amma an ɗauki harkar jam'iyya da mulkin ƙasa duk an danka wuri guda ko kuma an ajiye shi wuri guda ba a yi mulkin kasan ba yadda ya kamata kuma ba gudanar da harkan jam'iyya yadda ya kamata ba kenan kana ganin ana hada jam'iyya da tafiyar da gwamnati lokaci guda kwarai da gaske to menene laifi a yin haka yana da laifi kwarai da gaske domin wanda yake gwamnati ai ya kamata ya fuskanci aikin gwamnati ne yadda za a gyara ƙasa ƙasa za ta ci gaba da talauci da kuma rashin lafiya da eh, zaman lafiya da sauransu jam'iya kuma a bar mata aikin jam'iyya wani tabbaci kake da shi cewa wannan jam'iyyar da zaka koma yanzu ba zai zama ɗaya da wanda ka baro ba ai sabuwa ce hajjiya in zaki lura sabon abu kuma kakan samu dama da kuma dalili yadda za ka kafa tubali na kwarai domin girman sabon abu sabuwa ce ai za ka shiga jam'iyyar apc ne domin ka raya ta ko domin wani dalili daban a don raya don jama'an najeriya baki daya idan lokacin takara ya zo fa ya eh, sai mu jira wannan lokaci in ya zo a gaskiya ba ni so ku kawo maganan takara domin idan kun kawo maganan takara kukan ɗauki eh, sai ku ɗauki hankalinmu ga abin da ya kamata mu yi abin da muke so mu shine mu gina jam'iyya yanzu jam'iyyar da za ta ginu bisa tafarkin demokradiyya kuma wadda za ta nuna cewa ta zo ne ta kawo canji ba don wani abu ba a'a ba wai ka shiga jam'iyya ba ne don sun zuciyanka ko don ka zama wani abu da sauransu ah, ya kamata kuma 'yan jaridu ku daina haɗe-haɗe irin wannan domin waɗannan haɗe-haɗe da kuke kawowa shi yake wani lokaci yake ɗaukewa mutane hankali har ma su su rasa hanyar da za su bi waɗansu na zargin kama karya da ta rusa pdp ita ce a apc bai yiwuwa bai yiwuwa bai yiwuwa to me ya ɗauki hankalinka a apc har ya baka sha'awa ka je ka shiga ah, abin da ya bani sha'awa uh, na farko akwai uh, ka'idojinsu ko kuma aƙidansu zan ce aƙida wadda tun farkon shiga na siyasa yana ɗaya daga cikin abin da suke so su yi eh, musamman tafarki na demokradiyya wadda su a wurinsu yana da muhimmanci kwarai da gaske ba kamar wajen jam'iyyar pdp ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa shekarau da bafarawa suna fita daga apc kai kuma kana sa kai ba ka ganin siyasar ta zama na shige da fice kamar babu aƙida a siyasar najeriya amma ina ji kuna kuna sauri gaskiya a demokradiyya mu ku duba fa shekarunta nawa ne zai dauki dan lokaci kafin waɗannan abubuwa su zauna a sami jam'iyyu waɗanda suke kam misali kullum na cewa ya kamata a sami jam'iyyu guda biyu masu ƙarfi to yanzu na ji eh, muna kaiwa kusa da irin abinda nake kullum bukata in gani jam'iyyu guda biyu masu ƙarfi waɗanda wannan tana iya karɓar mulki daga wannan kuma jama'a suna iya canji yadda suka ga dama to ina ji wannan ya fi mana wajen tafarkin mu. to mun gode kwarai to mun gode mu